kimanin malaman kwantaragi 2,150 da ke koyarwa a makarantun sakandare ne gwamnatin ta nijar ta amince su shiga sahun cikakku ma'aikatanta ba tare da rubuta wata jarabawa ba bayan da a bara wani bincike ya tabbatar da kwarewarsu akan aikin koyarwa shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi malam na hima ya yi mana karin bayani cikin mutanen da suka gwada kwarewa abinda sha'an kwantaragi su su 2,150 suke dangance da haka nan don saboda a ba mutane kwarin gwiwa saboda wato kowa ya kasance da ana so mu shi ƙwararri su yasa shugaban ƙasa ya ce a ɗauke su aiki ma'aikatan dindindin don ka daga bisa haka nan ne aka hiddo wannan ƙudiri aka ce duka wannan mutanen su aji su saboda za a da su ma'aikatan dindindin na ɗan lokaci kaɗan. Wannan wani yunkuri ne da gwamnatin ta Nijar ta ce tana hangen inganta sha'anin karatun yara a ƙarƙashin sa bayan la'akari da kuma bayan da tsarin kwantaragi ya haddasa wa wannan fanni. Da ya an ba da umarni an ce babu damar ɗaukar sabi 'yan kwantaragi in ba inda wasu suka janye ya kasance kuma dole wannan gurbi a cire shi kan mushannin da aka tura su nan da shekara biyu su horo su hito kamar da shugaban kasa ya yi alkawali ana ana wannan aiki kuma an ba da yan watanni kawai lokaci a kare shi ka an gani dai harkar kwantaragi ba ta da wani riba ga abin ga Tuni dai kungiyoyin malaman makaranta suka fara nuna farin ciki a game da wannan mataki ko da yake ba za su yi gaugawar yanke hukunci ba in ji sakataren kungiyar malaman kwantaragi ta Sinasef Sharif Isuhu saboda tarin alƙawulan da ke tsakanin su da bangaren mahukunta in ji shi. Kungiyar malaman makarantu ta 'yan kwantaragi da nake jagoranci alƙawalin da take ɗauka ma kullum mambobinta shine na yaki da wannan eh, aiki na kwantaragi tunda aiki ne wanda yake gallaza ma malaman makarantu 'yan kwantaragi a ba su albashin da bai taka kara ya karya ba kuma ana bada shi ne akan lokaci da bai dace a bada albashi ba to shi yasa muke kira ga shugaban kasa da yake shi ya ɗauki wannan alƙawullan ya rataya ma kanshi a yi ƙoƙari a cika wannan alƙawullan kashi 80 daga cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnatin nishar duk 'yan kwantaragi ne waɗanda aka kesta cewa yawansu ya kai dubu saba'in sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar